Kalangu, studio Kalangu. kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mutari Muhammadu ne yake muku lalle a cikin wannan shirin yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. su. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa Nijar tana gudanar da taro da masu hannu da shuni a birnin Paris na ƙasar Faransa a kan tsarin ci gaban tattalin arziki da al'umma. A yau ne ake tunawa da hallaka ɗan jaridar na na Burkina Faso cewa da Nobel Zango. A yau rahoton na musamman zai duba ne a kan sha'anin kiwo a cikin gunduma balle yara. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A ranar shiya ne aka samu ruwan sama a cikin waɗansu yankuna na ƙasar Nijar, abin da ya sanya jama'a a cikin rudani a kan wannan lamari. Usman Bawa na ma'aikatar hasashen yanayi ya yi wa alamin washar ƙarin bayani. wannan gaskiya ne jiya kuma in an ɗauki wasu gauka na maraɗi ba a ciya duka maraɗi akwai wasu gauka na tawa kuma benin kwani jiya sun samu milimita guda maraɗi cikin babban gari sun samu digo da biyu can wajen tsibiri sun samu in kun ɗauki wajen agades nan kuma sun samu a ɗauki wajen tamisina a ɗauki wajen jado wannan sun samu tsatsawa mai ba ruwa ne sosai milimita guda zuwa milimita uku ko milimita biyar an ka samu to wanga abun kuma cikin rani haka ana samu irin wannan ruwan kamar yadda mun ka saba cewa kuma iska bai da waje a ce wannan iska namu ne na Nijar wanga iska ne na garin da saru a'a babu wannan iska yawo yake yanda yake so ba ca a tsada shi wanga na wani a'a to wannan iska ina hatuwa da garin da saru ko wani iska mai karfi na wannan iskan na mai karfi ina shigowa cikin wajen namu mai zahi yana sawa lokaci sake sai mu shi kuma cikin damuna muke amma ba damuna bace abu ne mai huciya kuma a ce kwana guda kwana biyu sai ya huce A jiya ne aka gudanar da wani babban taro bisa kan canjin yanayi a ƙasar Faransa shekaru biyu bayan yarjejeniyar Paris. Ƙasashe sun ɗauki alwashin gabaki ɗaya na rage ɗimamar yanayi da ɗigo biyu. Ƙasashe ɗari da talatin ne suke halartar taron tare da wakilan ƙasashe da suka kai dubu hudu. da kuma halartar shugabannin ƙasashe hamsin da hudu sai dai gwamnatin ƙasar Amurka ba ta cikin mahalarta taron. A wajen wannan taron shugaban ƙasar Faransa yana buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Bankin Duniya su taimaka da isassun kuɗaɗe domin yaƙi da canjin yanayi. Nijar ta buɗe wani zaman taro a yau da safe a birnin Faransa na a birnin Paris na ƙasar Faransa a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Nijar. taron tattaunawa ya ba da wato ya haɗa masu hannu da shuni a kan fasali na tattalin arziki na ci gaban al'umma tsari na dubi da goma sha bakwai zuwa dubi da ashirin da ɗaya. wanda ya shafi gabatar da irin arzikin da ƙasar Nijar take da shi da zuma jayo ra'ayin masu hannu da shuni domin su saka jari. Ga ƙarin bayani tare da daraktan jiha na ci gaban karkara na jihar wato Maraɗi Bubakar Sumana a hirarsa da Muhammad Maman. Fasalin nan mine ne kamar manya-manyan ayyuka ne ake tsaida sai a tsaida kuma nawa ya kamata a kashe su don aikatar da waɗannan ayyuka yanzu nijar sun ce su suna iya su samu kuɗin da ya kai kashe biyu bisa uku don a aikata da wannan fasalin kenan kashi gudan ya kamata a neme shi wani wuri wurin masu hannu da cuni kin da wannan taro kowa yana diba ina ne ke umfanin shi ina yake samu riba in ya sa hannu akwai wannan bin hanyar aladu jinmu da ake ce mara nisan culturel akwai ci gaban al'umma da har yanzu diba tsarin al'umma akwai ci gaban arziki na kasa akwai yanda ya kamata a yi iko a gyara hanyar yin iko da kwanciyar hankali na kasa A yau ne goma sha uku ga watan Disamba ake tunawa da jimamin hallaka ɗan jaridar na na ƙasar Burkina Faso Nobel Zango a karo na goma sha tara inda a cikin wata sanarwa da gwamnatin Burkina Faso ta yada a jiya ta jaddada matukar karamawa da kuma ƙwarewar mamacin dangance da nuna dangance da ranar tunawa da shi shin ko waɗanne abubuwa ne ake shiryawa gungu muhammad dantanin ya tuntubi german nama editan mujallar evenema na ƙasar burkina faso a yau da safe nan ta wayar tarho ga abin da yake shaida masa A bana mun shirya s'agit. Avant guda biyu, akwai y a Wagadugu da suka kumshi jarin gwano da taron gangami. Taken wannan shiri shine ranar adalci domin Norbert Zango, domin kun san har yanzu ba gudanar da shari'a kan lamarin kisan Norbert Zango ba. A Kudugu an shirya jerin gwano cikin yanayi na shiru da kuma mika littafi a ɗakin littattafai na jami'ar da aka baiwa suna Norbert Zango. Sannan za a tattauna kan rayuwa da kuma gwagwarmayar Norbert Zango. Sannan da dare ɗaya daga cikin littafansa za a wallafa shi ta hanyar wasan kwaikwayo waɗannan su ne shagulgulan da aka tsara a wannan rana Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar Nijar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa haɗin gwiwa da cibiyar da ke kula da sha'anin tsaro da kuma ci gaban ƙasa da ma 'yanci sun shirya wani taron ƙara wa juna sani ga 'yan jarida da suka fito daga sassa daban-daban na jihohi takwas na ƙasar Nijar don a ranar Litinin a Tera kinan. Saman taron ya shafi sha'anin rubuce-rubuce ne akan jinsi da kuma tsaro. Omela Moderan ta cibiyar a DESCAF ta yi wa ta yi wa abokin aikinmu ƙarin bayani. Euh, Bayan wannan haɗuwa ta ini ɗai domin waye kan 'yan jarida da faɗakar da su dangane da tasirin rashin daidaito tsakanin jinsi a kan tsaron 'yan Nijar maza da mata. Za a ɗora da wani taron na kwanaki uku a kan rubuce-rubuce da zai bai wa 'yan jaridar da abin da ya shafa damar su yi aiki da abubuwan da suka karu da shi a tsawon wannan shekara dangane da wannan shiri na karawa juna sani. Batun jinsi yana da matukar muhimmanci ga abin da ake kira tsaro a huskar ɗan adam da yake haɗari gari ko rauni na mutane ya danganta da matsayin mutum da yadda yake rayuwa a cikin al'umma kenan yana da muhimmanci a san da haka kafin a samar da siyasar tsaro dubarun tsaro hukumomin tsaro domin biyan bukatun maza da mata 'yan Nijar. Ƙungiyar ACAP Niger ta bayar da wato tukuci ga kafafen yada labarai da suka haskaka manufofin mata a cikin shirye-shiryensu inda tambara ce ta samu tukuci na farko sannan amfani ta biyu inda kuma tura da kuma bonfere suka zo a mataki na uku kunan doki kenan. Kotun ɗaukaka ƙara da kenan nan birni mai tana ci gaba da zaman taronta na shekara zuwa shekara har zuwa 22 ga watan Disamba akan hukunta masu mayan laifuffuka. a cikin ƙararraki 38 da aka gabatar a gaban kotun wajen zamanta irin sa na biyu mafi yawan dai ana tuhumar su ne da fyaɗe da kuma laifin kisa da makami ga ƙarin bayani tare da musa hassan wanda gungun muhammad ɗantanin ya fassara Can farko a ranar 20 ga watan Desamba aka sa ran kammala zama na biyu na kotun shari'ar manyan laifuffuka a kotun ɗaukaka ƙara na birnin Yame. An ƙara kwanaki biyu a bisa wa'adin farko domin cika gurbin kwanakin yajin aikin da sandikar alƙalai saman ta gudanar. Al'amura 38 ne za a nazartawa a kuma yanka hukunci a kansu. Akwai lamari 21 na faɗe takwas daga cikinsu akan yara ƙanana da ba su cika shekaru goma sha uku. uku ba. Akwai lamarin faɗe na haɗayya guda shidda wanda a wani lokaci sun haɗu da sata gami da tozartawa da musgunawa bisa amfani da makami. Akwai al'amuran bugu har ga fitar da rai guda shidda inda uku an yi su ne da makami a hannu. Akwai lamura biyar na sata da dare cikin haɗin kai gami da musgunawa da kuma amfani da mota har ma da makami ko bindiga. Akwai kishin kai guda uku, kishin jariri guda, kishin gilla illa da sanya gobara da gangan a cikin gida. Zuwa ranar jiya sha biyu ga watan Disamba al'amuran shari'a goma sha biyar ne aka zartas da suka ba da hukuncin zama gidan yari na shekaru biyu zuwa goma bisa lamuran sata ko haɗin kai a yi faɗi. Hadaddiyar ƙungiyar kwando ta ƙasar Nijar ta kira wani taron manema labarai a yau da safe domin raskuna a kan halartar 'yan wasan Taekwondo da 'yan wasan tsero na ƙasar Nijar a wajen wata kwamɓala Afirka da kuma Turai. Umaru Amadu mai lakabin suna Kobara ya yi wa Sumana Amadu ƙarin bayani. A ƙasar Cote d'Ivoire inda aka gudanar da kwamfalar tawaga-tawaga ta duniya, ƙasar Nijar ta rubuta sunanta a cikin tarihi inda ta ci nasara a kan cana shigarta ta farko a wannan kwamfala. Ganin wannan sakamako mai fa'ida, Nijar na bisa jeri na biyar a cikin ƙasashen duniya. A Najeriya ga kwamfalar Lupen a Lagos, Nijar ta samu gala biyu guda samfarin azurfa da Abdul Rashid Lankwande ya samu da guda ta zinari da jibbobanya kadiri ya samu. Nijar ta samu tukuicin ɗan wasa mahi kimtsi a kwambarar kofin Korea. Teket Ben Yusuf ya samu galar zinari a ƙasar Portugal inda aka gudanar da wasannin ƙasa da ƙasa na Paralympic. A fina kwata ne aka fitar da ƙasar Nijar karanta da 'yan wasar Amurka. mu za ta gudanar da tsarin kwambalar ƙasa aji na 21 ranakun 29 zuwa 30 ga watan Desamba 2017 a Birnin. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agadas ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta da goma sha 2017. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar ba su taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asiri. da baya iya koma ƙasarsa domin kare rayuwarsa dalilin ƙabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu Kiran kyauta ne kuma cikin sirri. Za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. Yanzu kuwa za mu shiga cikin rahotonmu na musamman. Gunduma balle yara yanki ne na noma da kiwo inda kuma suna da wata babbar kasuwar dabbobi. Sai dai bayan lokacin ruwan sama ko yaya yanayin kiwo a cikin wannan yanki yake gudana, daraktan da ke kula da sha'anin kiwo na Gunduma balle yara Salif Usman ya yi wa wakilinmu Siddi Abdu Wilditan ƙarin bayani kama haka. Ballai yara a karkara ce inda mafi yawa kiwo ne aka sama gaba. Yawan dabbobin da ke akwai sun kimanci dubu hamsin shimfiɗar shekara ta dubu biyu da goma Abin da ya shafi ciyarwa na kiwatarwa a jimilce ana bisa yanayi mai kyau a faɗin shimfiɗar gundumar baki ɗaya. Ciyar da dabbobin yara ta yi ne ga ciyawar daji da ciyawa mai fita bakin tafkin dalol da kuma kakka kakkaɓin da ake samu cikin gonakai sai dai kuma kakkaɓin na gonakai ya soma ragewa kewayen garuruwan da ke bakin gulbin dalol fannin lahiyar dabbobi nan ma a jimilce ba wani cikas wajen guraben ruwa gundumar mu ba ta da matsala na ban ruwan dabbobi ban ruwan ana yin shi ne bisa riyoji tabkuna da bisa kan furaj ba tare da wata matsala ba illa can sama saman inda samun ruwan ya soma ganin karamci fannin kai da kawuwar dabbobi bisa shimfiɗar gonakai ne ake tattara su inda suke cin kakabin albarkar noman da aka girbe baya ga bayan haka akwai dusar alkama a cikin dukkan kasuwannin gundumar ma'aikatar gidan gona a yanzu haka ma muna da ajiyar ton hamsin na dusar alkama da ton ishirin na kuli-kuli wanda gwamnati gwamnati da abokan hulɗa suka bayar. A fannin cututtuka ba mu fuskantar matsala ko da yake mun fuskanci wata bullar cuta a cikin garin Izawitan. Mun ɗauki matakan da suka dace inda muka keɓe dabbobin da suka kamu muka kuma gudanar da shaushawa kewayen shimfiɗar da ke fuskantar matsalar. Wasu dabbobi ne da wani proje da ke kawo tallafi a cikin gundumar ya shigo da su Tuni suka kawo wannan cuta. A yanzu haka dai muna cikin murkushe lamarin. Tuni mun shiga gudanar da shaushawa a dukkan garuruwan da aka kai ire-iren wa'annan dabbobi. A fannin kasuwancin dabbobi, gundumar Balla Yara na da babbar kasuwa ta saida dabbobi da aka gina mai faɗin murabbaɗin eka uku kan tallafin iyomuwa. Idan aka mizanta rahoton bara da na bana bayanan suna bisa jeri guda. Babin farashi na dabba guda farashin ya ɗan hau idan aka mizanta shi da farashi na bara a daidai wanga lokaci. Fannin riba ana iya cewa makyaya suna cin moriya bisa kowace kalar dabba. Da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun a huta lafiya.